والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل الكلام آه، الكلابية كلابية أتباع محمد Abdullah bin Kullab su ne mabiya Muhammad Abdullahi bin Kullab يظنون أن الإيمان هو التصديق بالقلب nan mutane suna rayawa cewa lalle imani shine gaskatawa da zuciya kawai wal qawl bil lisan faqat da magana da harshe mutum ya gaskata da zuciya sa'annan kuma ya yi magana da harshe wannan shine imani kawai a wajensu. wala amalu la yadkhulu fi musamman iman sannan aiki ya shiga cikin abin da ake kira imani a wajen su misal qawl fuka fuqaha misalin irin ra'ayin murji'atul fuqaha an gane ko ra'ayin su dai sun cire ainihin magana sun cire aiki daga cikin abin da ake kira imani fa'idatun abu muhammad abdullahi bin kullabi bin kullab al-basri kana yulaqabu kullaban ya kasance ana yi masa lakabi da suna kulla annahu kana ya kasan nafsihi bayani domin shi ya kasance yana janyo abokin husuma A gane ko zuwa kan shi da bayaninsa in kuna tattaunawa ya san yadda zai iya janyo ka har ka gamsu da ra'ayinsa to sai ka kira shi da suna kulla da kuma ainihin balagansa wa huwa qawiyul hujja shi mutum ne mai karfin hujja qawiyul arida mai ƙarfin bijiro da magana lahu musannafat da raddi ala al-mu'tazila yana da wallafe wallafe dangane da raddi ga mu'tazilawa wa rubbama wafaqahum fi ba'd mu'taqadati da yawa yakan dace da su a cikin wasu sashe daga cikin addinin a gane ku akwai inda yake yin daidai da mutazilawa shi ibn kullab akwai kuma inda yake saba musu da yawa a wajen aƙidansu. su wa qad khalafa ahlus inkari qiyamul af'al al-ikhtiyariyya billahi azza wa ya saba ma ahlus sunna dangane da inkarin sa tsayuwan ayyuka ikhtiyariyya ga Allah wato ayyuka irin su soyayya shin Allah yana soyayya Allah yana so Allah yana fushi Allah yana yarda an gane wannan to irin waɗannan sifofi ana kiransu wato sifa fi'iliya sifa fi'iliya ikhtiyariya wato siffofin da Allah ta'ala ke aikata su da ganin daman shi in Allah ya ga dama ya aikata an ya ga dama ba zai aikata ba a gani Allah yana yin rahama ga wanda ya so ya yi azaba ga wanda ya so Allah yana fushi ga wanda ya so ya yarda da wanda ya so a gani Allah yana so kuma yana ki a gani Allah yana farin ciki to duk irin wayannan sifofi gaba daya wato shi ibnu kullab bai yarda da su ba yayi tawilin su bai da cewa Allah yana so ba ko Allah yana yarda ko Allah yana farin ciki ko Allah yana fushi shi yana sifofi ibn kulab yayi tawilin su al mutaallika bi mashi'ati wanda wa'annan gaba ɗaya suna da alaƙa da mashi'a ta Allah da ikonsa kan nuzul kamar sakowa saman duniya suna daga cikin kiyamul af'al al-ikhtiyariya billah a gari sakowa saman duniya da kuma istiwa'i daidaituwa kan al'arshi da kuma zuwa a ce Allah yana zuwa ko baya zuwa to Allah yana zuwa zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba wal majid da kuma didin zuwa wal kalam da magana Allah yana magana ko baya magana yana magana wal rida to shi ibn kullab yayi tawilin shi da yarda wal ghadab da kushi wal farh da farin ciki wal muhabba wal mahabba da soyayya wal karaha da وزعم ان هذه الصفات كلها منتبهة عن الله يا رأي cewa lallai wa'annan sifofi dukkan ذكر gaba daya sun kori ga Allah ya yi tawilin ya kore su li'annaha min lawazim al-ajsam domin ya ce wa'annan suna daga cikin lawazim na jiki a gani wato aka siffanta shi da soyayya ko kiyayya ko farin ciki ko fushi ko sakowa ko daidaituwa yace wannan ya zama jiki irin na halitta in ji shi wayannan suna daga cikin lawazim na jiki fa innahu la yu'alliqu al-nuzul wal istiwa illa li jismi cewa lalle ba a rataya layu yu'allaq ba a rataya jiki da kuma istiwa'i ba a rataya la yu'alli la yu'alli nuzul ba a gano sauka da kuma daidaituwa sai ga jiki jiki ne kawai ke saukowa jiki ne kawai ke daidaituwa in ji ibn kullab da ismin murakkab na a سبحانه ku sai ki ciwon da yake سبحانه wallahu ابو munazzahun an hadhihi lawazim shi Allah abin ne daga lawazim Allah duk bashi da su yalzamu tanzihu an al to ya zama wajibi wato a tsarkake Allah daga wayannan marzumin duk wa'yan abubuwan da aka lalubta da min maqalatihi aidan qawluhu daga cikin maganganun ibnu kullab kuma akwai cewansa هذه kuma illa da إلا بجسم wannan hadisa ce ba ta tsayuwa sai ga jiki wanda yake murakkab wa kazalika kana yaqul ya kasance yana cewa a arida wal gadab cewa da yarda da bakin ciki da farin ciki da soyayya wa ma ila zalika min sifat al ajsam da abin da ya kama da wannan daga cikin sifofin jiki na'am a wasu na cikin sifofin jiki wai duwaye na abubuwa gaba ɗaya? suna daga cikin siffofin jiki in ji shi ba a gani wato shi ya gina maka shi wannan ka'ida ba tare da wani dalili ba amma wane ne ya gaya mai cewa wa'annan dole siffa ne na jiki babu wani dalili a kai shi ya gina wannan hukunci kawai da zan rai na'am wa min ma yastahjin minhu daga cikin abin da ake ganin munin sa wa yastakzar wa min ma yastahjan wa yastakzar daga cikin abin da ake kyama kuma ake ganin kazantar shi لا يقال في الشاهد غضب إلا كليان غضب القلب بطلب الانتقام شيوا باء hankalta ga Allah fushi ba a wani fushi ba ce tabbasa na ainihin jinin zuciya yace in an ce fushi ana nufin tabbasa ne na jinin zuciya bi talabul intiqam dan neman ɗaukar mataki in an bata maka rai zuciyarka zai tafasa wai wannan ba a fushi sai wannan na ce mutum ya yi fushi ana nufin jinin zuciyar shi ya ta farfasa kuma yana so ya ɗauki mataki to haka in an ce Allah yana fushi kamar an jingina ma Allah kenan wannan an jingina ma Allah yana da zuciya sannan yana da jini kuma jinin shi ya ta farfasa yana so ya ɗauki mataki hmm. malamai suka ce wannan magana ya yi muni kwarai da gaske saboda ibn kullab ya nemi ya siffanta ainihin Allah da halitta in ya zama to shi halitta in yi fushi ga yadda yake yi to yaya za ka yi kai tunanin Allah shi ma haka yi ai Allah daban halitta daban zai yiwuwa a siffanta wato halitta da irin siffa na Allah subhanahu wata'ala shi dan adam in yi fushi zuciyar shi yana tafarfasa ko kuma ya zama to ya fita hayyacin shi to shi shi ma Allah haka yake la Allah ta'ala laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu kamar misalin Allah subhanahu ta'ala), daga wannan magana nashi malamai sun mai raddi ko malamai sun ce yayi muni kwarai da gaske a ce wai dole ne in Allah in Allah ce Allah yana fushi to ya zama kamar tafarfata na jini domin daukan mataki shi dai Allah ta'ala ya nuna mana yana fushi ko kuma Allah ta'ala ya nuna mana cewa shi bai yi kama da halitta ba wajen sifofinsa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi kaga anan sai Allah ya nuna lalle yana fushi ko amma kuma shi ya ce Allah baya fushi kuma ya fassara in an ce Allah yana fushi dole sai ya zama to kaza da kaza da kaza na'am wala yuqalu nuzul illa bil intiqal cewa ba a gano wani sauka ba a hankaltar wani sauka face sauka na ainihin intibali shirantuwa daga wani hali zuwa wani hali wal intiqali yaqtadi tafriga hayz shi kuma intiqali yana hukunta wato a wofintar da da wani tazara tafriq ya zama to kana nan wajen sai ka rabu da nan ka koma wani waje shi ne tafriqu haizi kana nan wajen sai ka tashi daga nan ka koma wani waje misali wannan shi ne intiqal na'am haizin wa shugulin aka da kuma wato ka shagaltar da wani waje wato ka rabu da wani waje ka shagaltu da wani waje walau kana yanzu da ya kasance Allah yana sauka wai da ya zama to wato sama al'arshi ma ubangiji kenan in ji shi na wala yuqalu fi shahid irada wato ba a hankalta da Allah a ce yana da irada illa mai ila talabi ma ya taji ilai face karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da yake bukata Wayan yanfa'u kuma abin da zai amfanar da shi wato ma'ana irada a wajen shi karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da zai abin da yake bukata kuma zai amfane shi kira Allah ta'ala yana da bukatar wani abu sakin fihi ila masu kuma abin da Allah yake bukatuwa zuwa ga waninsa kaga ya nuna in an ce irada dole sai ya zama to Allah yana da bukatuwa kuma dole sai Allah yana bukatuwa zuwa ga wani sa kuma ya duro da kuma tun kuɗe abin da zai cutar da shi subhanahu wata'ala wallahu subhanahu wata'ala kama akbara an nafsi al-muqaddasa shi Allah ta'ala kamar yadda ya bada labari game da kanshi mai tsarki fi hadisin ilahi al-qudsi a cikin hadisin shi al-qudsi ya ibadi ya ce ya ku bayina annakum lam tablughu naf'i lallai ku ba kai matsayin amfanar da ni ba balle ku amfanar da ni ashe bawa bai kai matsayin ya amfanar da Allah ba balantana ya amfanar da shi walan tablu durri ba ku kai matsayin ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni hmm? a ajin kore irada a sha'ira sun tabbatar da irada Dukkan lafiya sun kore irada. Ina ce Allah yana da irada to an jingina mai bukatuwa ke Akwai abubuwan mutum mutum. Amma mafi yawan aljidun a sha irada ga kullabiya a samu shi. نعم نعم جواب القواعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم البدء بالأهم ثم المهم wato farawa da aham wa kala ai shi ne wa ai dan fi mahallin aka ya fada kuma a cikin wani mahalli daban nam ilam annahu la yaftaridu ala kulli muslimin talaba ka sani cewa annahu la yaftaridu ala kulli muslimin talaba kulli ilmi cewa lallai ba a fallanta ga kowane musulmi ya nemi kowane ilimi ba inna ma yaftaradu alaihi talab ilmi al-hal kawai an fallanta mai ne ya nemi ilimin hali ibada ya nemi ilimin halin da ya samu kanshi akai na'am wa abdul amal hadu hali wanda ya fice aiki shine tsara halin da ka samu kanka akai na'am an gane ku idan mutum ya samu kanshi a cikin wani hali ya zama to wajibi ya nemi ilimin wannan halin idan ka samu kanka a wajen limanci dole ka nemi ilimin limanci in ka samu kanka wato a wajen abin da ya shafi bayar da zakka ka kai matakin bayar da zakka dole ka nemi ilimin zakka in ka samu kanka wato dangane da azumin ramadan to dole ka nemi ilimin azumi duk ilimin da mutum ya samu kanshi a kai ya zama wajibi ya nema amma idan bai samu kanshi a kai ba ba dole ba ne wannan ilimin shi ne ilimin hal wa على المسلم almuslim ilmu ma yaqau fi halihi fi ayi hal wato ana fallantawa kan musulmi ya san abin da ya auku a cikin halinsa cikin kowane hali duk halin da ya fada ciki ya zama to wajibi ya nabi ilimin wannan halin innahu la budda lahu min min as-salah to lalle kamar yadda kowa ya sani ba makawa ga mutum da yayi sallah istaradu alayhi ilmu ma yaqau bi fi salatihi bi qadar to an fallanta mai ya san ma ya kaula lahu wato ya san ilimin abin da yake aukuwa a gare shi a cikin sallar shi qadar ma yu'addi bi al-wajib gwargwadon abin da zai bayar da wajibi ya san shi نعم لأن ما يتوصل به إلى إقامة الفرد يكون فردا دوما أبدا أكيد آني دشي هو غير فرلا يرى زما فرلا نعم وكذلك في الصوم والزكاة haka nan game da azumi da zakka in kana lahu mal yana da kuɗi in mutum yana da kuɗi kaga dole ne ya san ilimin zakka wal hajj haka ilimin hajji in aikin hajji ya wajaba a garin shi dole ya nemi ilimin aikin hajji wa kazalika fil biyu in kana yattaji haka nan game da kasuwanci yana kasuwanci da zalan mutum ya samu jalli zai fara kasuwanci to ya zama to wajibi ya san ilimin kasuwanci ba kamar yadda muke yanzu ba kawai yanzu mutum kawai da zarar ya samu kuɗi kawai yana yin kundin bala ne kawai ya faɗa cikin kasuwanci amma yaya sharuɗar kasuwanci yake menene rukunansa menene ke ɓata kasuwanci menene kaza babu ruwan kowa نعم معاملة الإحكام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم روى البخاري النافع على إمام البخاري يروي جودة نافي يقول لما خلا أهل المدينة يزيد بن معاوية a lokacin da mutanen Madina suka tuɓe Yazid bin Muawiya wajen mutanen Madina sun ce wato sun tumbuke Yazid ba su yadda ya zama to shugabansu ba jama'a bin umar hashmahu wa waladu a lokacin sai abdullahi bin umar ya tattaro bayansa ya kuma tattaro ƴaƴansa ya tara su baki daya qala inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace musu lallai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yusabu li kulli ghadirin liwa yawm al-qiyama wato ana kafawa ko za a kafa ga kowane mayaudari za a kafa mai tuta gobe kiyama wa inna qad bay'ana hadha ar-rajul ala bay'ati Allah wa rasulih yace lalle mu mun yi mubaya'a ga wannan mutumin akan mubaya'a na Allah da manzansa wannan mutumin wa yake nufi da wannan mutumin yana nufin yazidi Lallai mun yi mubaya'a ga yazidu akan mubaya'a na Allah da manzansa kaga wannan ya zama raddi ga masu cewa yazidu ya yi ridda cewa mutanen madina sun tumbuke yazidu ne saboda yazidi ya kafirta a gani akwai daga cikin malamai masu irin wannan fahimta daga cikin masu wannan fahimta akwai imamul alusi yana ganin cewa ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum a zamanin shi ne aka ainihin kashe husaini a ce kuma yana cikin musulunci ba an gani shi yana ganin babu yadda za a ce wai mutum ya sanya hannu wajen kashe ahalul baiti sa'annan nan kuma ce a ce musulmi ne shi an gani ibn tabiya kuma ya ce yazidu bai ce a kashe ainihin ahalun banki ba ko bai yadda da hakan ba sai dai gayan abun lokacin da aka kashe ainihin husaini yazidu bai ɗauki mataki ga masu kisan ba an gano wannan ayi amma ba shi ya ce a kashe ba ko bai nuna farin ciki da kashewa ba sai dai ɗaukar matakin da ake ɗauka cewa wane ne ya kashe shi ɗauki mataki bai ɗauka ba an gano wani ko babu wani dalili wanda ya nuna wai ziri ya kafirta to amma wasu mutane suna da fahimtar cewa dalilin da ya sa aka mai tawaye ya yi radda to bai yi ba abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya tara ainihin bayinsa ya tara ma'aikatansa ya tara 'ya'yansa ya ce musu lallai ainihin mun yi mubaya'a ga wannan mutumin akan mubaya'a na Allah da manzansa wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu ce ni din nan ba zan san wani daga cikin ku wanda ya masa tawaye ya tube shi ba na'am eh, ta ba abi hada al'amr ko yayi biyayya ga yan tawaye cikin wannan al'amari illa kana faisal baini wa baina fa sai an samu fa sai an raba layi tsakanina da shi za a raba gari tsakanina da shi ba ni ba shi a cikin ku duk wanda ya sa waye ga yanzu zai zama to mun raba gari da shi ba ni ba shi ala gudun al-arabi al-allama ibn al-arabi ya ce al-kala ibn khayyat hakika ibn khayyat ya ce na bai'ata abdullahi bin yazid kan kana turhan yace lallai mubaya'an abdullahi bin umar ga yazidu ya kasance sai. wa aina yazid bin ibn umar ina yazidu ina ibn umar yazidu ba sahabi ba ne ibn umar kuma sahabi ne a babin daraja da falala abdullahi bin umar ya bi shi amma abdullahi bin umar ya rufe ido ne kila sai yi baya saboda a samu maslaha ga musulunci da musulmi walakin ra'ayi bi dinihi wa ilmihi at-taslim li amrillah sai abdullahi bin umar ya gani da addinin shi da ilminsa ya sallama ga al'amarin Allah an gane wannan ku na'am shi sahabi ne amma ya yi mubaya ga wanda ba sahabi ba saboda ya sallama ga al'amarin Allah da kuma gudu daga ainihin gittawa zuwa ga fitina a cikin ta min zahabil amwal sai zai janyo idan Abdullahi bin Umar yace zai tawayi za a samu fitintunu na tafiyar dukiyoyi walanfus da tafiyar rayuka za a zubar da jini mala yadi bi khair yadi wanda ba zai cika ainihin mataki na na tuba yazidu ba lauto hakika annan amri ya udu fi lisani hmm. da an tabbatar cewa al'amarin ma zai dawo normal da ma an tabbatar cewa in an cire yazidu komai zai dawo normal hmm. to fa kaifa wala yu'lam zai yaya kuma ai ba a san haka ba hmm. ba a san cewa <coughs> ba a san cewa an tube shi in an ce za a yi tawayen za a iya samun nasara wajen tube shi kuma a kafa gwamnati lafiya lau ba san da haka ba idan an ce za a tube shi za a ta zubar da jini har ma ya zamanto ko ba a samu nasara ba ala wa hada aslun azim yace wannan asali ne mai girma ku fahimce shi wanzamu ku lizimce shi za ku samu shari'a insha Allah ta'ala ta wannan magana ya kare mu duba cikin littafin al-i'tisam na Imam Shafi'i

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الآلاء الحمد لله على آلائه نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آه، في أرضه وسمائه نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة دائمة إلى يوم اللقاء نعم. وسلم تسليما أوائل المسلم أو أوائل المسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا أوائل المسلم قال المعلم رحمه الله mawallafin littafi Allah ya masa rahama ya ce Aljumla jumla jumla na biyu qauluhu ta'ala shine inda Allah ke cewa yadullahi fawqa aydihi hannun Allah sama da hannayensu wa hadhihi aidan ala zahiriha ita ma wannan aya tana nan ala zahiriha ana fassara ta akan zahirinta hannun Allah cewa Allah yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba wa haqiqatuha fa inna yadallahu ta'ala fawqa aydil mubayi'in wato hakikaninta lalle hannun Allah ta'ala yana sama da hannun masu mubaya'a bi anna yadahu min sifati domin hannun Allah yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala wa subhanahu fawqahum ala arshi Allah ta'ala yana saman su kuma yana kan al'arshin sa wa kanat yaduhu fawqa aydihim ya kasance hannun Allah yana sama da hannayensu wa hadha zahirul lafz wannan shine zahirin lafazi wa haqiqatu wannan shine hakikatin lafazi وهو لتوكيل كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل wannan kamar tauhidi ne kamar karfafawa ne na kasancewar mubaya'a ga manzon Allah kamar mubaya'a ne ga Allah subhanahu wata'ala na'am wala yalzamu minha an taqula yadu Allah jalla wa ala mubashara wannan baya da zinta ya zama to hannun Allah subhanahu wata'ala yayi mubashara da hannunsu dan an ce yadu Allah fawqa aydihim ba yana nufin wai hannun Allah ya yi mubashara ya haɗu da hannayensu ba ne a gani babu talazum a nan wajen ana tara annahu kawal. shi ban gani ba ana cewa as-sama'u fawqana sama yana burgushin mu ma baya na tullana. tare da cewa sama wato ya yi nesa da mu kuma gaba bai da anna an ce sama yana yana burgushin mu amma kuma sama yana nesa da mu babu talazum da an ce sama yana burgushin mu a ce sama ya manne da mu na'am fayadullahi azza wa jal fawqa aydil mubayi'in wato hannun Allah ta'ala yana sama da hannun masu mubayi'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma mubayi'ati ta'ala li khalqi tare da cewa Allah ya nisanci halittarsa wa huluyi alai kuma Allah ya ɗaukaka a kansu wala yumkin li ahadan an yafhama anna al murad bi qawlihi wato baya yiwuwa ga wani ya fahimci cewa lallai abinda ake nufi da cewa sa yadullahi fawqa aydihim yadun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu tawili wa yadun lahi din ana nufin yadun nabi yadun lahi ai hannun annabi yana sama hannayensu wala an yasta'i anna zalika zahirul lafz kuma wai ko kuma yayi da awan wai haka shine zahirin lafazi لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه دوم أنا وجه الله تعالى يا جنجرة يا إضافة هنو زوا كنش وصفها بأنها فوق أيديه كما يسبب تدشي وتنا سبب هنا ينزل wa yadun nabi sallallahu alaihi wasallam tunda mubaya'atu sahaba lam shi hannun annabi a lokacin mubaya'a da sahabbai bai kasance sama hannayensu ba bal kana yabsutuha ilayhi a ya kasance annabi yana shimfiɗa shi zuwa gare su yana shimfiɗa hannun zuwa gare su yi masa mubaya'a na'am fa yumsiku bi aydihim sai annabi ya kama hannayensu kal musafaha kal musafi kal musafi lahu kaman mai yin musafaha gare su fayaduhu ma aidihim la fu aidihim wato hannun shi yana tare da hannayen su ne ba wai yana burbushin hannayen su bane shi hannun annabi بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah ala ala'i dukan yabo sun tafi daga Allah akan ni'imomin sa wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa hadahu la sharika la shi kare yake ba shi da abokin tarayya wa sama'i a cikin kasan shi da kuma saman shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle annabi muhammad bawan sa ko manzon sa ne asana anbiya'i kuma shi ne kamar annabawansa sallallahu alaihi wa ala alihi wato tsira su tabbata a gare shi da kuma iyalansa da sahabbansa salati wanda yake bai dawwama ila yawmi liqa'i har zuwa ga ranar haduwa da shi kuma yayi aminci kayan aminci wa ba'd bayan haka ya zuwa ba muslim ba'da mawalatin nayi wa rasuli wato yana wajaba akan musulmi bayan bayan da walittaka bayan nuna goyon baya ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa mawalatin mu'minin wato ya zama wajibi ya jibinci mu'minai kama na daga bil qur'an kamar yadda alkur'ani ya yi kurki da shi khususan al'ulama allazina hum warasatul anbiya musamman ma malamai daga cikin mu'minai wanda malamai su ne magada annabawa allazina ja'alahum Allah bi manzilatin nujum wanda malamai Allah ya sanya su kamar wato a matsayin taurari ne su kada da yin fi zulmatil barri wanda ake neman shirya da su a cikin tufai na ainihin tudu da teku da ajman muslimuna ala hidayatihi hakika musulmi sun yi ijma'i akan shari'ar su da hidayati da kuma ilimin su wayannan manya manyan malamai daga cikin sahabbai manya manyan malamai daga cikin tabi'ai manya manyan malamai daga cikin tabi'i tabi'i hakika musulmi sun yi ijma'i akan shari'ar su da kuma ilimin su كل أمة قبل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. يوم قوة الأمة قوة الأمة كافر أي قوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ulama'u ashrar malaman su su ne ashraran su illal muslimin an gane duka al'umma kafin aiko annabin mu malaman su su ne mutanen banza yahudawa zaka mafi yawan malaman su mutanen banza ne haka nan nasara sai dai mu musulmi an gane sai zaman to malamai na sahabbai malamai na tabi'ai malamai na tabi'i tabi'i a gane dukkan su gaba ɗaya mutanen kirki ne da al'illar musulmi sai dai musulmi inna ulama'ahum khiyaru su lalle musulmi malaman su ne zababbun su innahum khulafa'ur rusul su lalle musulmi malaman su su ne khalifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ummati a cikin al'ummarsa wal muhyuna lima mata min sunnati su ne masu rayar da abin da ya mutu daga cikin sunansa bihim qamal kitab da malaman nan ne littafi ya tsayu wa bihi qamu kuma da shi suka tsayu su masu tsayu ne da bin littafi wa na naqal kitab kuma da su ne ya yi magana wabihi nadaku kuma su ma sun yi furuci da shi Wani wal yu'lam annahu laysa ahadun min al a'imma al maqbulin yace kuma a sani babu ɗaya daga cikin a'imman nan amsassu wajen mutane na'am kubulan amma irin amsuwa na gaba ɗaya yutamadu mukhalafatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabiru wanda zai dogara da saba wa manzon Allah bishiyar shay'in min sunnati a cikin wani abu daga cikin sunnansa ya ta'ammar kenan nan ya ce ya atamidu wato wanda zai ganganta wanda zai ganganta saba wa manzon Allah a cikin wani abu daga cikin sunansa. babu wani malami daga cikin malaman na sunna malaman sunna tun zamanin sahabbai wanda zai ganganta saba wa sunnan manzon Allah a cikin wani abu an gane wannan ko dakiqun wala dalil in kaga wani malami daga cikin malamai ya saba ma sunna ba da gangan bane kuskure ne wanda kowa na iya yi a matsayin shi da dan adam an gane bai yiwuwa a ce ya saba wa manzan Allah cikin wani abu ɗan ƙarami ko mai girma innahum muttafiquna ittifaqan yaqina yaqiniyan ala wujub ittiba'i rasul domin lalle malamai sun yi ittifaki ittifaki na yaqini akan wajabcin bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala kullu man kullu ahadin min wa ala anna kullu ahadin min nas kuma sun yi ittifaki cewa lalle kowane ɗaya daga cikin mutane yukhadhu min qawlihi wa yutra ana karɓa daga cikin maganar shi kuma ana bari duk sun yarda da wannan sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin idza wujida li wahidin minhum qawlun sai dai in an samu ga ɗaya daga cikin su aka samu wata magana yayi rija hadithu sahih bi khilafi wanda hadisi ingantacce ya zo ya saba mishi la budda lahu min uzri fi tarki ba makawa ya zama to yana da uzuri na barin hadisi an gani gashi nan ya zo ya bada fatawa wanda fatawan shi hadisi ingantacce ya saba masa to ba makawa yana da wani uzuri ga barin hadisi za mu ji uzurrukan wannan shine manhajinmu game da malamai manhajinmu game da malamai na salaf an gani rubutun da ibn taymiya din nan yayi shine ya kamata duk wani dalibi na sunna ya tafi akai dangane da malamai

duk wani magana malamai ba kuma yake magana ba magabatan ne. malaman da suka yaɗa mana a cikin da malaman sahabbai yau kafin wasu shi ya ce wa min ƙaunin mun ta umarci na hadu da bin haishi da kuma bin yaji ba ai wannan kuma bai yanzu misali a cikin mutane kuma an samu ne kuma da zaka ce kan ce mutanen gaggarin da mutanen banza ne ana amfani da gari abin da yake magana kawo babu shi ne eh dan nas halu da halu ala hu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sharun wasail al jahiliya na'am wa kanat halatu al alam qabla al bi'sati an nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance halin duniya kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam suna cikin bata da yake bayyana ne alkitabiyun wal ummiyun wa ghayru wato ahlul kitab da kuma kafiran Makka masu bautan gumaka da wasu su sa'iru ahlul ard da sauran mutanen kasa suna cikin bata bayyana ne illa baqaya min ahlul kitab sai wasu yan ragowa daga cikin ahlul kitab kaga magana ya karfafa wa wannan mafi yawan su bata tuni sai dai wasu yan ragowa daga cikin ahlul kitab kanu ala dinil haqq kanu ala dinil haqq sun kasance akan addini na gaskiya lakinnahum inqaradu qabla al-bi'sa sai dai wa'annan ma da suke kan addinin gaskiya sun kare kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam na'am fa asbaha zulam fa asbaha zulam halikan fil sai ainihin duhu ya zama to duhu irin a doron kasa bakin irin waja fil hadith ya zo cikin hadisi annallaha nazara fi alil ard lalle Allah ta'ala ya duba ga mutanen kasa na'am kuma kace kuma kace sai Allah ya kyamaci mutanen ƙasa ai abgadahu bi ma'ana Allah ya kyamace su arabuhum wa ajamuhum wato su da ajamawansu duk Allah ya kyamace su a lokacin illa kaya min ahalin kitab sai dai wasu yan ragowa daga su ahalin kitab ba su da yawa fi hadha fi hadha zalam al a cikin wannan duhu wanda yake girin wa hadhihi al-jahiliya al-mustahkama da kuma wannan jahiliya wanda yake cikakke wanda imatu subul da kuma shafe wani hanyoyi na alkhairi wa durusu asara da risala da gogewan da gogewan gurabu na ainihin risala na sama ba asa Allah nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam cikin wannan duhu din cikin wannan duhu haka Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikradin nas min az-zulumati ila an-nur saboda fitar da mutane daga dufai zuwa haske kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin haqiqa Allah yayi baiwa ga mu'minai ba ta fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko da manzo cikin su daga cikin kawukansu su yatlu alaihim ayati manzon nan yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa mun kitab yana sanar da su littafi da hikima in kanu min qabl la fi dalalin mubin wato duk ko da yake kafin zuwan manzo suna cikin mata wanda yake bayyananne wa in kanu min qabl ay kabalan bi'isa ta yi sallallahu alaihi wato duk da sun kasance kama. aiko manzon Allah suna cikin baka bayyanan ne Thank you. ana ƙara tunatar da yawan wanda suka kawo kudin tafsir wasu shi da karantowa kawo kudin abdulaziz zuwa ne wanda muka magana jiya da kai a kira shi to ba ya kira shi to ba ne ya kira ba za a gama ba a yanzu za mu shigo ba a kira shi a daren a daren na'am ana ƙara tunatar da yan uwa muhadara yau da malam zai yi a Khalid bin Walid saboda haka kowa ya kokari ya halarci muhadara din muhadara ne wanda dan uwa malam Kamalu da ya samu karuwa na aure za yi muhadara a masallacin dai ana buƙatar yan uwa su halarci muhadara kamar yadda muke tunatarwa tsakanin magari zuwa isha lalle ya kamata idan malam zai je muhadara a samu gudu a ba shi gudun wurin halartar muhadara idan ya je muhadara ya ga babu ɗalibai a wurin ya nuna kenan kurin ɗaliban su sai an zo karatu za su zo amma ba za su zo malam wurin muhadara ba saboda haka da Allah dinga daurewa idan malam na da ma'adara a bada haɗin kai a jiya sai ma ƙara ƙarfafawa zuwan a ga mutane ɗaliban malami sun zo wurin yana ƙara taimakawa sosai da kuma da daraja abin da za a bayani a kai amma aka ja ga babu kowa sai abin ya zama sai a hankali saboda haka da Allah a daure kowa yana da bukatun yana da kudurorin shi amma kowa dannewa zai yi kokari a zo mahadara ɗin nan ce kowa zai ta kawo uzuri ni ina da uzuri wani na da uzuri kowa ma ba zai je ba amma idan kowa ya danna uzurin shi zai kokari aka halarci muhadaran to sai ga an samu abin da ake so muna fatan Allah ba da ikon zuwa to wanda ji a tsara assalamu alaikum akwai malam malam Abdulaziz nan da muke tare